manuniya. turka-turkar zaben zakulo shugabannin jam'iyyar apc a matakan jihohin tare najeriya ya nuna da abubuwa sun busirin caɓe saboda a jihar naija ma an ce haka aka tafi zaben zakulo shugabannin kawuna a lallabe idan suna son sulhu ne da su sun zo don mu san wani bangare ne ke da gaskiya yadda za mu sassauta su dukkan mu sanatoci uku da 'yan majalisa goma da muke abuja ba mu da sane da cewa akwai wata congress da aka yi daban. Sai dai a jihar Kaduna 'yan jam'iyyar APC sun ce salon alun suka cike dukkanin gurabe. To wani rufa-rufa aka yi bayan abu ne an yi shi a bainin jama'a kowa ya ga me aka yi. Ita rayuwa idan har kuna da haɗin kai komai zai zo muku cikin sauki. Su kuwa 'yan majalisar wakilai da na dattijai samun daidaito suka yi akan maganar kwaskwarimar dokokin zaɓe. Mun yadda za a aika da zaɓe ta na'ura sannan kuma mun yadda jam'iyyu za su fitar da 'yan takara kai tsaye. kwarimar dokokin zaben kuma ta bayyana cewa ta na shugabannin hukumar zaɓe da jam'iyyu su ma ba su tsira ba idan suka bari zaben ya caɓe. Ko shugaban zaɓe ya yi maguɗi to shi ma da dokar ta kama a kansa ko jam'iyya ta laifi ta kawo ɗan takarar da bai cancanta ba ita ma jam'iyya za a yi matara kuma za a gurfanar da ita. Waɗannan fa kaɗan ne daga cikin irin batutuwan da za mu kawo muku a cikin wannan shiri na manuniya. sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannan da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke kawo muku muryoyi babu wani zaɓe zaɓe. Shiri na talatin da bakwai cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa da dukkanin shugabanni cewa abin da kowa ya shuka fa shine a ƙarshe zai girbe. Mai yiwa kuma wannan ne yasa jam'iyyu suka ja ragamar jawo shugabanni a dukkanin matakai don tabbatar da sun yi kyakkyawan daɓe. Ko da a jihar Neja zaben shugaban jam'iyyar APC na matakin jihar ne aka ganshi an tafi kawuna a lallabe. Domin kowa duk da Alhaji Hallur Jikan Toro ne a bangaren gwamna aka ce ya zama shugaban jam'iyyar APC jihar Neja shi ma Honorable Nasir Ubandiya ya ce fagen fama aka fita kuma shine ya lashe zaɓe. Tuni ma dai aka ji shugaban wata ƙungiya ta 'yan asalin jam'iyyar APC a jihar Neja da suke kirarin su suka kafa ta Honorable Abakar Kacha na gaya wa duniya da gangan aka gangancin ganin an bari abu abubuwa sun jagwaggwabe. An za a yi consensus kasan duk waɗanda sun ka sayi fom sa a kira su a zauna da su a tattauna da su don kuɗin su ne sun ka kashe sun ka sayi fom. Shi Nasiru Uban ɗaya kana nihin ya sayi fom ne. To sun je zo gida su kuma sun zo da fom sun ce sun sayi fom kuma an ce ba za a yi musu screening ba. According to abin da sun ka faɗa sun ce an guje su. Ana magana akwai ɓangaren zakari akwai ɓangaren uban ɗaya ku a matsayin ku na ku wanda kuka kafa APC suwa ne ne kuke gani ke bin kan tsari to lokacin da dai sun ka kawo min koke-koken su mun je gidan rediyo mun fada mu kuma mutanen jikan turo ba mu gan ko ɗayan ba don idan suna son sulhu ne da su sun zo don mu san wani bangare ne ke da gaskiya yadda za mu sassauta su sai kuma duk da aka da masar jan tare Najeriya da ke wakiltar Niger ta gabas sanata Sani Musa 313 ya ce ya kamata a gane daidaito aka samu kuma an yi komai a fili babu wani abin da aka lullube. Mu dai a APC a jihar Niger na jin mun yi Congress mu yadda ta kamata saboda mun yi consensus kuma an fito da Halliru toro. akan matsayin shugaban jam'iyya kuma mun yi na'am da haka dukkan mu sanatoci uku da 'yan majalisa goma da muke Abuja ba mu da sane da cewa akwai wata congress da aka yi daban. Nasiru uban ɗaya yana korafin cewa ya sai fom kuma ba a gayyace shi batun sulhu da wani ba. To, kasan a siyasa kowa na iya korafinsa kuma abu ne da za a saurara masa a zo a zauna a yi sulhu ba wani hakuri ya bari wani su ba sa bari akwai matakai da muka ɗauka na gyara wannan al'amari a yi sulhu wannan ta taɓurzar rikita rikitar rungumannin mu faɗin da ake gani cikin jam'iyyar apc a wasu jihohin da ake ganin abubuwa sun caɓe sun bambanta da abin da aka gani a jihar kaduna da aka ji sabuwar shugabar mata ta jam'iyyar apc a jihar ajiya maryam suleiman da aka sani da mai rusau na gaya wa duniya cewa zaɓe aka yi na gaskiya kuma an cike dukkanin gurabe ita rayuwa idan har kukuna da haɗin kai komai zai zo muku cikin sauki Allah ya ba mu gwamna jajirtacce wanda ya san ya kamata to wani rufa rufa aka yi bayan abu ne an yi shi a bainin jama'a kowa ya ga me aka yi amma ba ana magana shafaffu da mai ne kawai aka babbawa mukamin ba a'a ba wani shafaffu da mai shi malam ya duba ya gani kowa me ya kafasitin shi abin da yi daidai ne mu kuma Allah ya yarda ba za mu kawo abin da za a wa mai girma gwamna dariya ba in Allah ya yarda za mu ba marɗa kunya kina nufin anan jihar Kaduna ba a samu irin abubuwan da aka samu a sauran jihohi ba na zaɓe guda biyu. To ina aka samu wakaji ya fito ya ce kaza sauran jihohi baka ga abin da suke ta yi ba suna ta korafi ba su yadda da nasu zaben ba amma a Kaduna kuwa shiru saboda sun san ya san me yake yi baya abu da ka. Tun lokacin da aka samu rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan jan tarayyar Najeriya da na wakilai akan maganar kwaskwarimar dokokin zaɓe. Wasu 'yan ƙasa da dama suke ganin irin damar da aka samu ta kwaskwara kwaskwarimar kwashe wasu sassan kundin tsarin mulki za ta sullube. yi sai dai a ƙarshe 'yan masar sun samu da aka ji shugaban masu rinjayar masar jan tarayyar Najeriya sanata Yahaya Abubakar Abdullahi na tabbatar da duniya cewa an samu fahimtar juna a dukkanin bangarori kuma dukkanin wata baraka an yaɓe. Aiki aka samu da aka zo akwai bambance-bambance akan dokar zaɓe Tsakani na hawu da na sana To saboda kwamitocin nan dama tun da farko tare suka aiki to shine aka naɗa mu zo mu duba in akwai bambance-bambance tsakanin su mu gyara muka duba kuma bambance-bambancen bayawa saboda haka mun zo mun zauna mun gyara an yi yanzu an building ya zo guda in an zo a aikin da muka yi za mu kai ga house to adopting na gyara kai shugaban kasa sa hannu mun gama aikin mu tun ma dai dan tabbatar da daidaiton da aka samu tsakanin bangaren guda biyu aka ji masokilan tarayyar Najeriya na cewa yanzu dai babu ragowa wani rabe-rabe domin shugabar kwamitin zaɓe a masokilan tarayyar Najeriya Honorable Aishatu Jibril Dukku ta daddale dalla-dallan bayanan cewa yanzu dai kam a dukkanin bangarori babu ragowa wani shagube a yau din nan mun cimma matsaya ɗaya mun yadda za a aika da zaɓe ta na'ura sannan kuma mun yadda jam'iyyu za su fitar da 'yan takara kai tsaye wanda za su zo da katunansu na jam'iyya su yi layi su fitar da 'yan takarkari to akwai korafe-korafen da suka faru a majalisa lokacin da kuka kammala wannan aiki in bangaren adawa ke ganin kamar kun yi son kai to a gaskiya ba haka ba ne mu abin da muke so muna so mu karfafa demokradiyya ne domin in ba hakan aka yi ba zai kasance akwai sauran rina a kaba ba kya ganin kamar har yanzu akwai alamun son rai cikin wannan al'amari domin wajen fidda shugabannin jam'iyyun ma ai ba kowa da kowa ne zai zaɓi wayanda za a fitar ba ko kowa da kowa ne ya zo yi zaɓe misali kamar a ce a abuja in ana da yan jam'iyyar apc mutum miliyan uku a ce duka miliyan uku nan ne suka fito suka zaɓi shugabanni to ai kin san harkar demokradiyya ba za a tilasta maka a ce sai ka fito ba amma an baki dama an baka dama shi ma dai takwaran honorable aisha jibril dukku a masar da tijan tare nigeria sanata kabiru ibrahim gaya ya gaya wa manuniya cewa su da zaɓe na gaskiya nigeria fasil riga sun kulla auren zobe har ma da cewa dukkanin wani zanen zuba zunubin zaɓe yanzu an riga an kakkaɓe. An samu daidaituwa mai kyau ƙwarai da gaske abin da 'yan Najeriya suke so a yi zaɓe da amfani da na'ura mun tattauna da wannan mun yadda mun kuma ilo tattauna akan idan mutum ya yi laifi babba akwai doka da za ta kama shi ko ɗaurin shekara ko kuma ya biya kuɗi miliyan goma duk inda za a bi ta hanyar magudi mun tattoshe ko ko shugaban zaɓe ya yi magudi to shi ma da dokar ta kama a kansa ko jam'iyya ta yi laifi ta kawo ɗan takarar da bai cancanta ba ita ma jam'iyya za a yi mata kuma za a gurfanar da ita kan laifin da so akwai abubuwa da yawa da muka dan dai mu gyara wannan tsarin zaben nan ba mu yadda kuma rinka sayan ƙura'a ba in ka sayi ƙura'a ka sayi katin mutane ka tara shi ma doka ce za a kama mutum kusan zai biya kuɗi rabin miliyan ko kuma ɗaurewa na shekara ɗaya da rabi nan ka duba mutane sun matsa a Najeriya najeriya suna son a yi zaɓe ta hanyar na'ura kuma muka ce in dai ita zabe hukumar zaɓe a shirye take za ta yi gaskiya to ba matsala wannan yana da muhimmanci kwarai wannan doka kuma na tabbatar idan buhari ya sanu a wannan abin da yake so ya bar tarihi na gari zai tabbatar tarihi na gari ya bari insha Allah to duka duka kuma iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya da ke kokarin nuna gaskiya babu wani rabe-rabe a madadin Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan taimaka wajen tabbatar da an yi wa kafar manuniya kyakkyawan lallabe sai mustapha nasiru batsarin da ya bibiyi batun zaben shugaban jam'iyyar apc jihar niger da aka ce ya gabza tuntube ni isa lawal ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani shirin na manuniya